أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما wannan insha Allah shine majalisin mu na 44 cikin littafin muqaddimatul izziya na Abul Hassan Ali Ash-Shadhali dan ban bayar wannan wa majalisin mu na 44 ko za mu tasha faslun fasali ko mala yake salatu safari sunnatun Ah, ah, salatu safari sunnatun hmm? sallah na mai bulaguro sallah na bulaguro sunna ce malam ya ce walaha sababun akwai sabubba da suke sawa mai bulaguro ya yi sallah wa shara'iɗu akwai kuma sharuɗa na sallan bulaguro wa mahallun sannan kuma akwai gwadabi da ake yi akwai gurin da ake yi akwai gun da ba a yi fa amma sababuha sababi da zai sa a yi sallar bulaguro sababi da zai sa a yi sallar bulaguro a malam ya ce fa kullu safarin ɓawilin dukkanin tafiya mai tsayi gane ku? mun gane ba? duk bulaguro mai tsayi tafiya mai tsayi za a yi za a yi kafaru wannan muna magana ne akan kafaro anan mun gane ai ta sallah kar ta yawa wanda asali Allah maɗaukacin sarki ya saukar da salloli ne gaba ɗaya raka a biyu biyu a zahar biyu la'asar biyu magarba biyu isha biyu asuba biyu gayu da su ce kai ina ma da har yanzu haka ne <laughs> hmm? to sai aka bo aka cikata ta a zaman gida wasu suka zamo hudu hudu wani kuma ya zamo uku a halin bulaguro kuma aka bar su a raka'a biyu biyu to abu na farko da zai sa ka yi sallah ƙasaru shi ne zamo za ka yi tafiya ne ne tsayi wa huwa arba'atu burudin wanda shi kuma burudi hudu ne wanda tsayinsa ya kai kilomita saba'in da biyu wasu malamai kuma suka ce kilomita casa'in wasu sun ce 72 kilometers wasu kuma sun ce 90 kilometers walbaridu in an ce albarid abinda ake nufi arba'atu farasikh farsakhi hudu wal farsakhu shi kuma duk farsakhi daya salasatu amyalin mil uku ne ga irga mil uku nawa ne yanzu wal milu shi kuma mil alfa zira'in zira'i dubu biyu ne zira'i dubu biyu mun san zira'ai daga nan idan aka yi haka Allah mu ganin. daga nan abu da ya haka zira'i ɗaya idan aka yi haka kuma ya zama ba mun gane ko to sai an samu zira'i dubu biyu kamar a samu mil ɗaya to sai an samu zira'i dubu takwas ko hmm. kamar a samu burdi hudu kai ya fi hmm. sai an samu zira'i dubu biyu a samu farsahi daya kagan an samu zira'i dubu takwas aka samu murgi daya sai an samu zira'i dubu talatin da biyu kamar a samu wato murgi hudu din sittata ashara farsakan wanda shi kuma a alfa zira shi sittata ashara farsakan farsa'i sha shida ne fahiya samaniyatun wa arba'una milan wanda mil kuma tamanin da hudu ne wa amma ha, to sharuɗa da suke sa mutum ya yi kafaru yanzu mun ji tafiya mai nisa kuf wanda malamai dai sun tafi akan cewa duk inda ka fita abu dangaruku har in da ka fita abu dangaruku to wannan ya zama bulaguro in ne yayi duk abin da in da ka yi za a ɗauke shi a matsayin tafiya ba zuwa anguwa ba to za ka yi kafar mun gane ko yanzu mun ga muna aida nisa ko yanzu in na tashi daga nan na ce zan je muna za a ce na yi bulaguro a matsayin na je anguwa ne ko mm. to ban yi sanya kasaro ba jimtilo ai da nisa ku eh, ko ya fi ma ko da ya fi ana la'akari da a muta a urfin mutanen garin wannan tafiyan da a kira shi bulaguro yanzu dan na je jimtilo za a ce na yi bulaguro tsakani da Allah cewa za a yi na je anguwa ko ba haka bane amma in marke na tafi fa idan marke na tafi fa ko mungunu ga wadda za a ce da ya gulaguro ko eh mun gane ku to ba ma to wa shara'ituha amma sharuɗin sharuɗin yin mulaguro a sallah basaru fa arba'atun sharuɗa hudu al'awwalu sharaɗi na farko an ya kuna safaru wajahan wahidan bulaguran kan tafiyanka ya zamo fuska ɗaya ne da shi gane ku zahaban faqat tafiya kaɗai fala yuhsabu ma'a zalika ruju' ba a irga dawowanka bal yu'tabaru ruju'u wahdahu in an zo dawowa shi ma ko za a dauke shi a matsayin bulaguro ne daga can garin zuwa nan garin mun gani mun fahimci wannan asani na biyu al'azmu ala qat'i al-masafati al-mutaqaddimati mutum ya zamo ya dau azama yi niyya cewa zai yanki wannan tazara qata'il masafa zai yanki wannan tazara na tafiya almutaqaddimati dake ke gabansa, min awwalihi tun daga farkonsa, min ghairi taraddudin ba tare da yana taraddudi ba daf'atan wahidatan karo daya kar ka fita da niyan barin je da dan je jimtulo in dawo sai da ka je jimtulo sai kake cewa ko mu ce da maturu ne yi bari mu ce da mu ce da kai ina je da matu ma ne zai a bari dai in je kawai sai ka tafi in gane ku الثالث نأكو الشروع فيه متم يتاشي يفار ينتفيا فالحضري تنغري متم غري يقصر زي قصر إذا عدى البساتين المنصوبة wato idan ya ƙetare lambuna almansubata a ilatikal baladi wanda ake ɗamfara su ake jingina shi ga wannan gari alma'amurati wanda bi ha, wanda yake zaune a ciki yanzu misali a ce ganan wasu lambuna wanda idan har lambunan duka ana cewa lambun mai duguri misali mun gane ku to in na bo na tsallake wa annan lambuna to na gama kenan na fita to daga nan zan fara kasaro ngane gane ku wal amudiyu da kuma irin dan kai da aka yi mu iyaka wa sakinul badiya wato dan kauye al'amudi shine ba kauyen mutum irin dan kauye din nan ya kusuru idza jawaza hillatahu shi zai fara kasaru ne iya fita daga angonsu wa hiya albuyutu allati yansibuha liya'wiya ilaiha Wanda shine gidaje da ake jinginawa yanzu na tashi bulaguro ina zuwa inda gidaje suka kare yanzu ai in ka daga tech university akwai gidaje ne to kana zuwa inda gidaje suka kare dan gaba da tech university to ko a gurin sallah ta kama ka kasar zakai Allah mun fahimta inda halinta din ya fita da sunan tafiya ba A'a ba mu fa buɗe ƙofa da za a ma Allah iskanci ba kuma wallahi ƙasar za sun kawai kaje don kai ta tsaro ne ka dawo to kaga tabbacin mutum ba shi da hankali ma kawai ya tashi ya bar inda yake kawai ya je can sai kasar ya dawo kai ba dai mala da mu ko za mu duba ne da state da university da wajen ba ne sai ko mutum ya tare da zai daga to ai ai kuma mun faɗa ya zama ka fita da niyan bulaguro bila taraddudin ko ba mu faɗi wannan sharaɗin ba ah, wala da mun yi wa yake a malama to ba zai fara zuwa state university ba mamaki kwana nan iya neman hanya da zai nama Allah wayo ya yi ma raka a biyu ko ɗo za ka yi a zahar da la'asar mun gane ku? wasakinul jabali wanda kuma yake zaune a dutse hmm? kuma yaran su wata kenan ko masu zama kan dutse Hmm. au ƙaryacin kowanda yake zaune a ƙauye wanda ladina a fiha babu gine-gine a ciki wala ba satina ba lambuna ya kusuru idan fasala an manzilihi to iya barin gidan shi zai fara kasar daga lokacin da ya bar gidan shi da ne bulaguro zai fara wannan ta yi shuru mana wa muntahal qasri inda ake yanke yin sallah kasaru fi dukhuli wajen shiga gari huwa mabda'ul qasr fil khuruji shine inda aka fara kasaru yayin fita ngarin ku inda zaka fara kasaru yayin barin gari ba mun faɗi iyaka inda ake fara kasaru mun ce idan kamar mu ne yanzu sai a ce da lambuna ko ko kuma da gine-gine ko ma 'yan ƙauye ko kuma in mutumin kan dutse ne shi kuma iya barin gidan shi ko to daga ya zo iyakan nan a hanyar dawowa to daga nan kuma ya ba zai sake kafaro ba yanzu kaga kana zuwa wannan iyaka da aka tauna rami na garin nan kana zuwa gurin baka isa ka za ka yi kafaro ba anan full da kai ngane ai sai dai kuma salatul khawfi ka yi hmm? Allah ya ba mu zaman lafiya mai daurewa Rabi'u sharadi na hudu ibahatu safari ya halatta eh, tafiyan ya zamo tafiya ne na halal tafiyan ya zamo tafiya ne na halal ne ake tattauna a gurin ne bulaguran ya zamo tafiya ce na halal malam sai ce to fal musafiru lillahi wanda ya fita dan wasa mutum ya fita kawai zai bar gari daga maiduguri zai je shi kano kawai wasa hmm? kasaidi kamar mutumin da ya fita dan farauta min gairi hajatin kuma ba tare da bukatan farautar ba ba ya fita farautar neman cin abinci bane akwai wanda kawai su suna farauta ne for fun kawai jin dadi Allah ya fe mana da mun yi kawai sai a idi makamai a shiga jeji kawai a ta buge dabbobi kawai don jin dadi da lokacin nan gurin na jeji muna zuwa da dankunan mu mu zo mu ta harbin tsuntsaye ko ba wai dan muna bukatar nama ba fa kawai fufon muna jin daɗin harbi wani lokaci ba har cewa za a yi in na je zan buge tsuntsu kaza da kaza mutum tun a gida ya yi baki insha Allah zan buge kaza da kaza Akwai wani alaji muna ce mara alajin goza don daga goza ya zo almajirinmu ne tare muke almajirta tun da muka san shi so ɗaya ya taɓa ɗaga danko ya ja ya sake da ya bugo tsuntsu ba in har ya ja zai faɗo to yanzu kan Allahu alam aina huwa hayyun am mayyitun la nadri hmm. ai ai mutanen mu mutane ai wallahi sai da ya balaga aka mar shayi wallahi sai da ya balaga aka mar shayi wala ya shayi dunu ma kaciya sai da ya balaga aka bar kaciya wallahi kai malam kai ka isa hanyar kaciyar zan buge Allah ya samu dace wal'afi bi safarihi wanda kuma shi mai sabo ne a bulaguran abiki, kamar bawan da gudu yayi in gane ko bawa ya gudu ya bar mai gidansa ba zai kasaru ba aqi kamar matar da ta kangare wa mijinta kamar dan da ya kangare wa iyayensa mijinki ya ce kaza ke kuma bai miki ba saboda haka ba za ki ba za ki ba za ki ba za ki ainihin wato wato wato wato a a ba za ki zauna ba za ki bar margarin to a wannan tafiyar da kike ke mai sabo ce a tafiyar kun gane ku kamar wanda zai tashi tun daga gari ya je wani gari kawai za a yi wani taron shan giya ko kuma iya da wata kilakin shi a can wata rukakkiyar karuwa da zai je mata zai je mata weekend ya tashi tun daga wani gari ya je in ya yayi kasaru bai yi sallah ba gan shi Allah zai sa ko su yi in ya shiga kabari da kuma tashin kyama ina fata mun gano wannan dukkanin su la ya ba sa kasaru wa amma mahalluhu fa kullu salatin ruba'iyyatin a wani sallah da wani sallah ake mahalli inda ake sallar kasaru mana ce dukkanin sallah ruba'i mai raka hudu ana yi masa kasaru su uku ne aiko a zahar la'asar da kuma isha adraka waqtaha fi safari wanda lokacin sallar ta shigo yana halin tafiya to saboda haka da an ce ruba'i ne fala yuqsaru lisubuhi fala subuhu ba a yin kasaru masallar asubahi walal magriba sallar magriba ma ba a yi mata kasaru wa yaqsuru fa'itatu safari mutum kuma zai yi kasaru a sallar safar sallah ta bulaguro da ta kubce masa zai kasaru ya biya ta gane ku sawa'un qadaha fi safari ko a halin bulaguron ya biya a fil habari ko a ya dawo gida kama yutimmu ya hadariyata allati tarattabat fi zimmatihi fil hadari wa safari haka zalika kuma duk sallar da ya kamata ya cika ta bai yi ta ba sai hau bulaguro to in yabo shi ba zai ce zai tunda yana halin bulaguro yanzu zai biya ta da ba bane a'a cika ta zai yi haka nan mun gane ai and vice versa Allah mun fahimci wannan wa al qasara niyyatu iqamati arba'ati ayyamin sihahin bi mawda' bi'in kuma idan har mutum yayi niyyar zama kwana hudu in har ya zauna kwana hudu a guri to wannan ƙa'idan wato a a a wato a a wato wato wato mutum yin kasar nan ya tashi in har ya zama da zai kwana hudu ku to amma kuma wannan magana magana ne mai rauni saboda kamar yadda muka faɗa karatu na umda kuma insha Allah za mu zo mu ji a cikin karatu na bulghul maram insha Allah mun zo guri cikin kitabu salah babu salatu safari za mu ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je tabuka ya fi kwana 40 kuma kasaru yake gane ku kuma ba samu hadisi da tabo ta yanke ba fa'ida malam ya ce to ga wata fa'ida iqtida'ul musafiri bil muqimi matafiyi yana iya bin dan gari sallah wa bil aksi ko kuma ɗan gari ya bi matafiyi sallah sahihun dukkanin su sallah su ya inganta lakinnahu yukrahu amma kuma ba a son haka wata ta'akkadul karahatu fi ittida'il musafiri bil muqimi wanda kuma karhancin ya fi tabbatuwa idan ya zama na shi matafiyi ne zai bi ɗan gari fa in iqtada bihi lazima ittiba'uhu idan har ya fara bin shi to dole ne sai ya bi shi an cika sallar yanzu misali ka ka sallar azhar ta kama ka kai dan matafi shi dan gari dan gari ne limami to in ya tashi sai kai hudu duka mun gane wala i'adata alai kuma ba sai ya maimaita sallan ba wa in iqtada al bihi idan kai ɗan gari ne ka bi mai bulaguro to fa kullun ala sunnatihi ko kowannen su yana na akan sunnarsa fa yusalli al musafiru fardahu shi matafiyi sai ya tashi farillar ko wanda zai hudu kenan fa idza sallama min rak'ataini idan yayi wato zai biyu kenan idan yayi sallama raka biyu atal muqimu bima baqiya min salati kai kuma dan gari sai ka tashi ka tsaya ka kawo raka'anka biyu da suka ragowa sai zama an samu raka'a hudu cikakka na'am yanzu kenan idan mutum ya tafiya ba shi babin a da ishe na'am wato abin ake magana a kai shi ne idan kai za ka bi shi jam'i ba a so haka ba makaruhi ne to amma in ka bi sallar ka ta inganta ba za ka rama ba cibiya don baka zo ka yi ba kai kai kadai kai kasaro ba eh, ba kai laifi ba eh ba laifi ba don kai haka akwai wani tambaya ko wani tambaya to kifaya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an illa